kokarin ƙungiyar matasan kano na ganin ta tabbatar da mika kundin bukatun matasan kano ga 'yan takarkarin gwamnonin jihar kano taken kungiyar matasan kano chartered of demand kungiyar ta karbi bakwancin dan takarar gwamnan kano a inuwar jam'iyyar adc malam ibrahim khalil tare da mika masa bukatun matasan kano idan allah ya bashi nasarar lashe zaben 2023 dan tabbatar da bukatun na matasan kano kamar alasan haruna danbatta shine shugaban ƙungiyar matasan kano ya bayyana makasudin fitar da wannan kundin tare da daukan alwashin dankawa 'yan takakarin gwamnonin jihar kano da suka fito daga bangura da yawa a cikin wannan kundi namu akwai bukatar a kafa mana wata ma'aikata ko ministry da zan iya cewa ministry for youth empowerment self employment entrepreneurship and wealth creation ita wannan ministry in an kafa tan Allah da za ta yi maganin rashin aiki da yake damu yake addabar matasan jihar Kano ah, sannan kuma ah, akwai maganar cewa duk wani cab out ko wani plot na ƙasa da aka bayar tun ah, shekarar 2016 zuwa mai 2023 muna da buƙatar wannan gwamna da yake so ya haɗin gwiwa da ƙungiyar matasan kano sai ya tabbatar cewa ah, ya bi wannan kadi kuma an kafa wani panel da zai bincika domin a tabbatar cewa wani ne ba a yi akan gaskiya ba kuma a kwace su domin a ah, tabbatar cewa an dawa talakawa abinsu ah, na uku muna da maganar kano citizen joint security network wanda magana ce ta da za ta taimaka a bangare na zaman lafiya da kare al'ummar jihar kano wanda tuni mun zauna da ah, hukumar special service ta gwamnatin jihar kano da mun tura gwamna takarda kuma ah, muna da buƙatar cewa ko da ba a gama wannan abun ba a wannan lokacin an ah, sabon gwamna ya zo muna da bukata a kara shi sannan akwai dokar corporate social responsibility wanda mun daɗe muna yin aiki a kanta ita muka yi amfani muka sa muka kai karar kamfanonin layukan wayoyi da bankuna gaban public complaint and corruption commission muka kai su kara gaban majalisar jihar kano wanda majalisar jihar kano ta kafa kwamiti karkashin honorable mutara musa kore wanda house committee on commerce and industry kuma ake bincika wannan kamfanoni kan magana da muka yi ta daukan 'yan asalin jihar kano ayyuka a wannan kamfanoni. yi jim kaɗan bayan karɓar kundin ɗan takar gwamnan kano a ino jam'iyyar adc malam ibrahim khalil ya ce gwamnatinsa za ta kafa majalisar matasa a jihar kano. kusan zan ce ba mu da bambanci da ku abubuwan da shi mun ya faɗa ah, na farko muna da niyyar mu yi majalisa ta matasa da aka yi da yadda daga kungiyar matasan kano za su taimaka gaya wajen yin wannan majalisa ta matasa daga kowace kaga hukuma da za a sami matashi daya za a zaɓo shi sahihi wanda yake da kishin al'umma yake da kishin ƙasa mai gaskiya mai amana wanda ba zai yi ha'inci ba wanda zai zama aikinsa shine ya sami matasa na ƙaramar hukumarsa da za su gado matsaloli da matasa suke ciki da damuwarsu da bukatunsu a zauna a duba tare da su matasa a zai yiwu ni wanda ko ba zai yiwu ba a gaskiya taron dai ya samu halartar dimbin matasa daga sassa daban-daban na faɗin ƙananan hukumomi 44 a jihar kano abada isam tv radio online